اياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون azumin da aka wajabta muku shine azumin 'yan kwanaki kaɗan a shekara duk wanda ba shi da lafiya a cikinku rashin lafiyar da azumi zai yi masa wahala ko yake matafiyi to zai iya shan azumi sannan sai ya rama adadin kwanakin da bai yi azumin ba kuma waɗanda za su iya yin azumin za su ba da fansa idan ba su yi ba ita ce ciyar da miskini guda ɗaya a duk ranar da ba su yi azumi ba wanda ya ƙara a ciyar da miskini ɗaya ko ya haɗa ciyarwar da azumin to wannan shi ya fi alheri yin azumin shi ya fi alheri a kan ƙin yi da ba da fansa da kun san abin da yake cikin azumin na falala haka wannan hukunci yake a farkon shar'anta azumi wanda ya ga dama ya yi wanda kuma ya ga dama ya ƙi ya ciyar daga baya sai Allah ya wajabta azumin akan dukkan baligi mai iko